rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta samu rahoton cewa wasu mahara na shirin kai hare-hare a wasu wurare a fadin jihar sama ma wannan lokutan bukukuwan sallan kirsimeti don haka ne ma rundunar ta haramta zirga-zirgar ababen hawa tun daga karfe shidan marace na ranar laraba har zuwa karfe bakwai safiyar lahadi wato tun daga ranar 24 zuwa ranar 28 ga watan disamban wannan shekaran sai dai wannan sanarwa da ke dauke da sa hannun mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri kanar Sani Usman ya ce wannan haramci bai shafi ma'aikatan kafafen yatsa labarai ba da ma'aikatan asibiti da kuma ma'aikatan 'yan kwana-kwana. Kanal Usman ya kuma yi kira ga al'umman jihar Borno da su zama masu bin doka da oda ya ce rundunar nasu a shirye take tabbatar da cewa ta maido da zaman lafiya a wannan jiha da kuma kawo karshen irin har-harin da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa. Sanarwar ya kuma kira ga al'umman jihar da su dinga sa hankula kan irin al'amuran da ke tattafiya a inda suke. To koyi al'umman jihar Borno ke ganin irin haramta waɗannan zirga-zirga da rundunar sojan ke yi ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba ga dai abin da wasu mazauna cikin garin maiduguri ke cewa eh to a gaskiya mu za mu dangana magana ne kamar ba a mana adalci ne dalili kuwa ga wuraren da yaran nan sun samu su rike wannan gurare su sun gagara zuwa wannan guri su nuna bajintar su sai mu zo mu da muke gari muke cikin zaman lafiya muka kokarin kiyaye garin mu muka kokarin tsayawa tsayin daka don mu tsayar da garin mu ya zauna lafiya wajen yin addu'a da kuma samarin mu da suke fita kokarin kiyayewa da karewa su kwana ido biyu sun gagara su yi kokarin yin haka sai kokari kuma suke su sake danne mu a cikin gidajen mu su hana mu fita waje su hana movement idan aka samu wani dan biki ya zo ko wani dan abun nan sai su rufe mu a cikin gida su ringa ba suna ba suna haka saboda daukar matakan tsaro ne eh to a gaskiya in dan daukar matakan tsaro ne kamata yayi su ringa zuwa inda waɗannan yara suke eh to gaskiya hana zirga zirga da aka yi yayi kyau domin idan ka lura eh, kafa matakan tsaro ne wanda yake idan mutane suka bi doka to zaka ga ko shakka babu an gudanar da bikin kirsimeti lami lafiya muna fata Allah ya sa wannan shine alhairi ya sa kuma ba za a kawo hare-hare irin waɗanda waɗancan mutane suke kawowa ba ina kira ga jama'a kuma a bi doka kamar yadda ya kamata duka duka kwana uku ne kawai to kuma insha Allah muna shirye mu bi doka kamar yadda aka eh, umarce mu da mu bi sunana Abubakar Sadiq eh, a gaskiya dai wannan sanarwa har ga Allah mu talaka wannan abun da mu yake shafa kuma mu talaka mu ne ba wa adalci ba saboda abu na farko shine akwai wanda a kullun sai ya fita tukun zai samu abin da zai zo ya cire iyalansa to ba ganin kamar suna haka saboda kare kuna da lafiyar dukiyar ku idan har kare mu za a yi da mu da dukiyoyinmu ya kamata inda waɗannan yaran suke nan za a je a matsa musu a hana su saka har mu kuma muna nan muna addu'a muna kuma iya kokari mu matasan cikin Maiduguri muna kare dukkanin gurare da ya kamata dan ma'aikatan Najeriya ba su suke kare mu ba Allah shi yake kare mu kuma shi muke roƙa Allah kuma ya ka mana ƙarshen wannan ƙarshen zalunci wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayin su game da takaita zirga-zirgar da rundunar sojan Najeriya ta yi na kwanaki uku da za a yi cikin wannan bukukuwar ranar Kirsimeti ko da shige a baya ma dai dukkanin sallolin da aka yi kama daga karamar sallah har zuwa babban sallah rundunar sojan ta kafa irin wannan doka na haramta zirga-zirgar ababen hawan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.